akan mita 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM haka kuma za a iya jin mu kai tsaye ta shafinmu na Facebook live ko kuma ta yanar gizon mu a VOA Hausa.com masu gabatarwa Maryam Bashir Bagaji Safinat Sada Sodangi sai kuma ni Usman Ahmad Kabara A yau Litinin 21 ga watan Nuwambar shekarar 2016 za mu taɓo maganar yadda bashi ke shafar tattalin arzikin iyalanmu. Musamman ma yadda wani lokaci hakan ke haifar da tabarbarewar jin daɗin iyali har ma ta kai ga haddasa tashin tashina a tsakanin makwabta ko kuma aminai. Shin dole ne sai an ci bashi? matsala ta bashi wani abu ne wanda yake idan mun kalle shi a rayuwarmu ta yanzu taimako ne inda za mu ɗauke shi a matsayin haka yanayin da muka tsinci kanmu a yau na matsatsin tattalin arziki ko kuma na halin ina lillahi wa ina ilaihi da aka samu cin abinci sutura to baya da shi idan ko baya da shi dole ya nemi hanyar da zai samu domin ya biya wannan bukata ni dai ina ganin kaman kanta idan mutum yayin da rayuwa ta zo masa ya dau hakuri zai iya cimma burinsa yanzu kaman a Kano wallahi wani bai da abin da zai ci amma ya shiga kasuwan kwari ko cikin kasuwar rimi a lokacin yana hada 700 ko 800 sai ta ga tafi gida Muna tafe da wasu amsoshin da kuka aiko na tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter. Ku dai ku ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe shirin matasa. mun tambaye ku tun da sanyin safiya shin ta yaya ko kuma wace rawa bashi yakan taka tsakanin al'umma wanda yake shafar tattalin arzikin iyali. To eh, sakon farko daga ɗahiru Badamasi Bulkacuwa ya ce yau da gobe wato ko gaskiya cin bashi a wani lokaci yakan zamo dole ne duba da yadda wasu lokutan yakan zama dole saboda bukata misali abinci ko kuma rashin lafiya eh, da yakan zo bayan ba a tanadi kuɗin magani ba amma kash wajen biya wani sa'in yakan shafi rayuwar iyalai ta yau da kullum a ƙarshe nake fatan allah ya hore mana kuɗin bukatunmu na yau da kullum to amin amin amin sai sha'ibu zidane Assalam yau da gobe hakika cin bashi yana da matsala ba 'yar kaɗan ba domin yakan haifar da gaba tsakanin wanda ya ci da wanda ya bayar kuma yakan sa mutuncin mutum da na iyalansa su ragu a idon jama'a sai dai wani lokacin dole ce take sa mutane cin bashi wato babu babu Ya mm. Allah ka hore mana yadda za mu yi domin tsira da mutuncin mu da na iyalan mu amin. To amin amin to sai kuma Muhammad Ahmad Idris ya ce salam yau da gobe hakika cin bashi masifa ne domin duk wanda cin bashi ya dabaibaye masa zuciya to komai ya mallaka sai ya ci bashin nan. Mm. To Allah kyauta. Amin. Mm. Sai mutawakil Gambado ko ya ce yau da gobe hakika yawaitar cin bashi a tsakanin al'umma shine babban ma'aunin da ake amfani wajen auna girman talaucin da al'umma suke ciki. Domin kuwa da wuya mutum yana cikin wadata ya tafi ya nema bashi a wurin mutane in kuwa mutane suna cin bashi saboda talaucin da suke ciki to shakka babu tattalin arzikin kasashen su yana cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai. <laughs> <laughs> to sai eh. kuma abubakar musa ya ce eh. bashi abu ne mai matukar matsala kuma illar bashi ka cika kibiya kuma mm. dama wasu sukan ci bashi ba don su biya ba kuma wasu bakin ciki ne ke sa su ci bashi Eh. don kada mutane su ci gaba da fatan za mu daina kyashin abin da dan uwanmu zai samu. Amin. To amin mm-hmm. amin. So sai Din Ibn Uthman ya ce ba shi a wani lokaci rufin asiri ne amma a wani lokaci kuma tonan asiri ne. Eh. Eh. <laughs> Sai kuma ga Sale Muhammad Sale Damari ya ce yau da gobe gaskiya yau maudu'in naku kamar kun san abin da ke damun mu kenan. Shakka babu cin bashi tsakanin jama'a tana saurin karya tattalin arzikin mutum. Mm. Misali ma idan kai mai karamin karfi ne yau kana da shago a zo a karɓa bashin ɗari ɗari biyu da ba mm. za a biya ba matsalar ma mutum daga ya ci bashi kayan ka mm. matsalar ma mutum daga mm. ya ci bashin kayan ka to fa kun fara ɓoye-ɓoye <laughs> da fatan Allah <laughs> ya raba mu da ciyo bashi amin eh, to ga wani shi kuma Mosa Kalla Muduwa ko ya ce mm. salam yau da gobe lallai cin bashi yana taka rawa sosai wajen karya tattalin arziki idan kuma kana cin bashi komai in ya shigo hannunka albarkarsa kaɗan ce don da abin da ka ci bashin kuma haka nan za ka mika ko kai wato dole ka biya bashi haka ne kamar eh, sai kuma bukatun da ba a rasa ba zai zama mm. su ne suka biyo daga baya haka eh. a karo guda? eh karo mana mm, mm. Eh, sai kuma um, gazali muhammad adc mm. shuni ya ce yau da gobe cin bashi na kawo mummunar kuma baya um, ga ci gaban mutum kai har ma da iyalinsa eh. a yau za ka ga mai amsar albashin dubu talatin a wata ya ci bashin banki ya siyo mota ko ya ƙara aure ba tare da la'akari da illar da za ta biyo baya ba yin haka zai saka rayuwarsa cikin iyalinsa cikin takura Allah ka raba mu da cin bashi to bari mu leƙa shafin mu na twitter shi ma mu dan tsakuro abinda muke mm. da su a wurin eh. inda sakon farko daga atbaba gana zango ya ce at voa hausa idan aka yi maganar karɓar bashi to tabbas an san babu ce ta riski aljihun mutum don ba wanda zai ciyo bashi matukar yana da kuɗi sai at ad underscore mahuta ya ce bashi hanji ne kuma yana a wuyan kowa mm. amma mafi yawancin mutane ba su son biyan bashi allah dai ya kyauta sai mahmud salihu kaura mm, ya ce mahmud kaura 01 eh, ya ce rashin biyan bashi cikin lokaci shine ke haifar da matsaloli kasancewar hakan ke iya zama sanadin karewar wanda ke bayar da bashin. Eh, to ga na karshe a shafin na Twitter wanda ya ce at K Bashir ko underscore one ne ya ce at voa hausa cin bashi yana karya tattalin arziki mai badawa da mai karba haka kuma yana iya shafar tattalin arzikin ƙasa kanta. To Allah eh. <laughs> amin amin. Mm. Yau ma wakiliyarmu Madina Dauda ta tattauna da matasa a zaurenmu na muhawara game da cin bashi ga yadda suka tattauna a zauren. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina wa mai sauraro barka da zuwa wannan zaure da a yau nake da manyan baƙi. Akwai Mustapha Haruna Malumfashi, Muhammad Lawal Hamid da Sa'adatu Ahmed Bustani. Za mu tattauna akan wani batu da ya damu matasa. wannan batu shine matsalar da cin bashi yake haifarwa tsakanin matasa musamman makwabta da abokan juna mai sauraro zai ce me yasa muka tada wannan batun muna da labarin cewa akwai inda abokai suka raba gari akan bashi sannan akwai inda aka kusan ɗaukan rai akan bashi wani wurin ma an rasa ran to wa'annan su ne dalilan da ya sa muke son mu tattauna akan wannan batu da ya zama zan iya cewa ruwan dare gama gari a halin yanzu wasu ma bashin suke ci su kai ga yin aure wasu kuma gudun auren suke yi saboda bashi ya yawa a kawunansu to yanzu zan fara wannan tattaunawa da malam mustapha haruna malumfashi me za ka ce akan wannan batun mustapha to alal hakika idan aka kalli rayuwa ne take tafiya mutum ba a cewa zai yi tafiya shi kadai dole sai ya jingini da wani amma matsala ta bashi wani abu ne wanda yake idan mun kalle shi a rayuwarmu ta yanzu taimako ne inda za mu ɗauke shi a matsayin hakan sai dai kuma an taru ba a zama ɗaya ba ta fuska daban-daban wasu sukan ba da bashi da manufar taimako sun ba sun ba ba a dawo da su ba to dole wani abu zai shiga a zuciyarsu an wani ya zo koda da gaske ke don a taimaka mai din to ba za su yi ba wasu kuma sukan ba da bashi ta fuska biyu da taimako da kuma neman riba to mafi yawanci waɗanda suke karɓar bashin nan wasu riba ce take masa yawa har za ta kai ga al'amura sun kai ga sun dame su bayan da za su yi su biya domin riba tana yawa to muna kira ga waɗanda suke ba da bashi da manufa ta riba da su duba yanayin da ake ciki. To zan zo gare ka lawan. Me ma ne ke sawa mutum ya kai ga cin bashi ma tun farko? Alal hakika yanayin da muka tsinci kanmu a yau na matsatsin tattalin arziki ko kuma na halin eh, ina lillahi wa ina ilaihi raji'un da aka samu. Hakika dole musamman matashin da ya waye gari mai yiwa yana da bukatu a matsayinsa na dan adam cin abinci sutura kai hatta kamar ma misali abin da zai yi amfani da shi wajen yin wanka to baya da shi idan ko baya da shi dole ya nemi hanyar da zai samu domin ya biya wannan bukata to idan ko hanyar da zai nemi wannan bukatan shine ya nema a wajen wani ga tsammanin cewa gaba zai samu ya biya dole ya nema to sai dai kuma wajen neman dama su kansu masu karban bashin kamar yadda malam mustapha ya magana cewa masu bayarwa suna da bayarwa ta fuska biyu masu karban ma haka ne akwai wa'anda suka karbi bashin hakika sun karbi bashin da niyan su biya akwai kuma wanda dama ya karba baya da niyan ya biya din ire-iren wa'annan wa'anda sukan karba ba su da niyan su biya shine ire idan wancan abubuwan da ke faruwa na samu tashin hankali a samu fada da makamantunsu tsakanin abokai ko mazaunta tare ya kan faru duk ba abin da baya faruwa akan irin wannan yanzu bari in ji daga gare ki sa'adatu shin haƙƙi ne ga makoci in ka je neman bashi ya baka ƙwarai da gaske haƙƙi ne amma in har kan cewa kai zuciya ɗaya ka je kana da niyan zaka biya shi haƙƙi ne ya baka tun da kin ga a musulunta ma an ce ko abinci ne makwabcin ka yake dafawa idan ka ji ƙanshi haƙƙin makwabtaka ka ka shi to balantana kuma in ya shiga cikin wani halin rayuwa yanzu kamar misali ni dai ina ganin kamar kan cewa idan mutum yayin da rayuwa ta zo masa ya ɗau haƙuri zai iya cimma burinsa yanzu kamar a Kano wallahi wani bai da abin da zai ci amma ya shiga kasuwan kwari ko cikin kasuwar rimi a lokacin yana hada bakwai ko takwas sai ta ga tafi gida ya ɗauki da ko ya je sha shago ya tsaya an yi ciniki ya dan har hada ya koma gida kenan sai kuma gobe ya fito wato kenan ba dole sai a ci bashi gaskiya ni dan na ganin kamar ba dole bane in dai yaya cin bashi dole ne mustafa. Eh, akwai lokacin da yake zama dole anya dole nan ba sa kai bane ba sa kai bane akwai abin da zai iya tasowa abin da ake ce ma bukatar gaggawa a lokacin babu yanda zai dole ya nemi tallafi ga wanda yake ganin ya cancanta ya taimaka mashi da bashin nan sai dai kamar yadda dan uwana da ita yar uwata suka faɗi gaskiyar magana kamar da ya faɗi cewa wasu suna karɓa ba da ne biya ba domin masu shi ɗin mafi yawanci suna son su taimaka waɗannan waɗanda ba su son su biya su ne suke kashe wannan hanya ai ba shi taimako ne kuma su ne suka fi yawa kila ko eh to ba za a ce su suka fi yawa ko su suka kasa ba matsalar shi ne kamar hakika akwai ni a gani na akwai lokacin da yakan zama dole a ci bashi domin akwai abubuwan da ya zama na dole sai ka yi su misali magidanci yana da iyalai sai abu ya faru rashin lafiya baya da komai kaga anan dole ne zai nemi abin da zai yi jinya ma wanda bai da lafiyan nan ko kuma rashin abinci to amma in aka ɗauke shi a gaba ɗaya za a iya cewa akwai wasu abubuwan da wasu sukan ɗauka su ɗora wa kasu wanda bai zama dole ba wanda kuma akan haka sukan je su ci bashi domin sa wanda shine gaskiyan magana bai kamata ba abin da ya zama dole harkan abinci harkar rashin lafiya wannan ya zama abin da mutum ba zai rayu ba sai da shi to amma abin da duk mutum zai iya rayuwa bashi bai kamata a ce ya yi bashi domin sa ba domin bashi in an ɗauki kuma janar maganar bashi bashi a addini da ba don bashi ya zama cikin addini ba ma da ba za a yi magana a kan bashi ba domin wanda ma ya bada bashi yana banda kasancewan taimako da yana da lada haka shi wanda ya biya idan ya biya a kan alkawarin da suka yana da lada to bari mu da ta fannin addini ga malami a cikin mu Mustapha a ina ne bashi ya zama addini to misali inda bashi ya zama addini kamar yadda dan uwa na malam Muhammad Lawan ya faɗa shine lokacin da bukatar cin ta tashi misali ina kasuwa wannan yana kasuwa shi sama Allah subhanahu wataala ya ce da babba da karami to ku kiyaye shi ma'ana ku rubuta shi kuma mafi yawanci abin da ke kawo matsalar doka ce ta Allah in an ci bashin a rubuta to mu sai mu dauka cewa ai ba komai shi ke kawo matasan yanzu suna rubutawa abin da ke kawo ma rigima kenan kuma har ya kawo akai ga an zidda jini ko kuma an bata zumunci ko kuma ya zamanto dangantaka ta zamanto babu ita wannan rashin rubutawa shi amma da za a rubuta a kiyaye kamar yadda ya faɗa in biya kan lokaci ni da na ɗauka kai da ka bani za ka ji daɗi har misali za ga irin waɗannan ake yi da su da wane ne na ba da hankali na kwance mai duke kenan hakika duk wanda ya ɗauki bashi da niyyar zai biya manzo Allah ce Allah zai taimake shi zai biya duk wanda dauki bashi da niyyar ba zai biya ba to ba zai biya shi ba wa'anda suka suke daukan bashin ba da niyyar biya ba kamar su ne suka fi yawa ko sa'adatu su ne suka fi yawa albishirinki akwai wa'yansu ma wanda wallahi in suka ci bashin zuwa suke sa a yi asiri irin tsafe-tsafen na a rufe baki da ma ba za ka iya tambayan su ba ko kuma akan wannan bashin su nemi neman sallota rayuwanka ko su nemi illata maka da ko kuma su nemi illata maka wani abu wallahi tallahi za su ci bashin amma kuma sai su nemi ma kan inda ma ba za ka iya magana dan ka su biya ma ba za ka ka iya tambaya ba ma to ina ga matasa da muke da labarin wasu ma yanzu har batun sunna yin aure ma sai sun ci bashi a gaskiya cin bashi a yi aure ba addini ba ne domin a ka'idan addini idan za ka yi aure akwai sharuɗoɗi da addini ta shimfiɗa ciki kuwa babu inda aka nuna bashi amma sai dai in a ce bashin ita sadakin da za ka bayar ne ya zama na bashi al'adun da muka ɗauka ya fi ƙarfin mu shi kan janyo haka amma maganan gaskiya bai kamata a ce a yi wato kaman baka da kuɗi kuma ka sake ɗaukan wani nauyi ne baka da kuɗi kam Aya na sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa idan kana da bukatan aure baka da halin yin aure din ya yi mana umarni da mu dinga yin azumi to kaga kenan ba a ce ka je ka nemi bashi don ka yi aure ba idan ka je ka nemi bashi ka yi aure to yaya za ka yi ka ciyar da iyalin da ka aura din ko kuma gidan da kake gidan da zaka zauna da ita ya zaka yi ka biya kuɗin hayan misali in ba gidan gidanka bane ko gidan ku bane to ire idan su gaskiya bai kamata ba abin da ya kamata shine mutum ya haƙura idan har Allah ya sa ya samu abin da zai iya ya ya ciyar da iyalinsa ya yi auren to sai ya aure idan kuma baya da irin wannan abin nan din sai ya haƙuri ya ci gaba da yin azumi da addu'a Allah ubangiji har ya bashi Mustapha akwai waɗanda muka samu labarin cewa saboda wasu yanayi na zamantakewan halayensu wato sun ɗaukan kansu wasu abubuwa da suka fi ƙarfinsu yasa suke yawan cin bashi ga su matasa ba za su yi aikin neman kwabo ba amma za su je su ci bashi yaya kake ganin wannan a gaskiyar magana waɗannan matasa ko irin waɗannan al'umma kama a ce mazansu da matansu matasa masu wannan ɗabi'a bai dace ba me yasa na ce bai dace ba domin in suka kalli kakanninmu da iyayenmu waɗanda suka rigaye mu da waɗanda muke tare da su sun yi suna ba ta hanyar bashi ba sun samu ɗaukaka ta goma shi cikin al'umma ba ta dalilin cin bashi ba sun samu kima da daraja ga sauran ƙabilu da ake zaune da su ba ta hanyar cin bashi ba to lallai mutum ya zauna babu sana'a ya ci bashi na farko yana zidda mai mutunci na biyu yana kawowa duk maganar da ya a cikin al'umma ba za a yarda da ita ba idan matashi yana so ya gina gidan shi ko ya gina al'ummar shi ta baya to ya guji cin bashi haka kawai kamar yadda dan uwana malam muhammadu awal ya faɗa da ita yar uwata ta faɗi lallai in ba dole ba kuma wacce magana da yake cewa ana cin bashi don aure ita ma tafi yawa yanzu musamman waɗanda suke bayar da bashi ɗin nan a ce eh, wata ka kawo kaza sai shi ɗaya rinka nuna wa mai cin bashin cewa ai za ka iya biya ma'ana za ka iya haba ba wani abu duk wata zan kawo kaza yana ganin kama ba komai to in Allah ta sai ya jarraba shi ya ga wannan abin da yake neman bai samu ba lallai nan matsala take faruwa ni ganin ido na da jin kunne na na ga mutumin da yake kuka saboda ya ci bashi ya yi lefe bai biya ba an zo an tsare shi an je an kulle shi sa'adatu me za ki ce ma waɗanda suka ci bashin misali kuma a zo a bi su a ce su maido kuɗin da suka ci bashin nan ya zama rigima to shawarar da zan ba wa matasa su yi haƙuri su ɗauki yadda rayuwa ta zo abin da suke da shi su yi kar su yi ƙarya in mace kake so ka gaya mata kai ga abin da kake da shi in ma ba bazura ko ba zawara gidan haya kake ka ce gidan haya ne duk abin da zaka in ta ce maka ka ce ba da halin shi kar kai abin da yafi fi ka yau ni dai shawarar da zan bayar kenan in kuma wannan lura ne ta kama ka na rashin lafiyar mataka ko wani abu in ka san baka da hanyar samun wannan kuɗin ka je ka nemi taimako kawai ka ce fi sabilillahi alhaji ka taimaka min ka ne ko kawunka ne ko wani abu abun da ni da shawaran da zan ba su kenan kar su kar su kuskura su ci bashi don aure ko don wani nuna mace ƙarya ta so ka yanda kake in ba ta son ka Allah haɗa ka da wanda take son ka a yanda duk halin da kake ciki Muhammad Lawan kana ganin cewa lalaci ne ke sa matasa cin bashi To kun ji fa. <laughs> Eh safi da kin ji tattaunawar matasa ko? Mm, eh. Allah dai arai cin bashi kam. Eh sai a hankali kuma dama ai bahaushe ma cewa in ba ka da kitsan wani gashin wanci kada ka ce za ka yi kitsan wanci. Haka ne. Eh sannan ba a ba kyau ƙarya arziki wa gida ba danda. <laughs> Yawwa. Mutane dai abu a hankali. Eh to yanzu kuma sai mu je kai tsaye ga mai fashin baki wato Ahmad Abubakar Dakta wanda yake ɗorayi karama a jihar Kano Najeriya domin mu ji shin wani fashin baki zai yi gaba da wannan magana yadda bashi yake shafar tattalin arziki tuna akwai riga tuna akwai abinci tuna akwai makaranta ya Gaskiya kam. Ya wato bari mu ji mm, salamu alaikum. Abubuwa da yawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Barka da yamma. Yawwa barka da warhaka. Sannun mu da kokari. Yawwa ya gida. alhamdulillah. alhamdulillah. To gani ga Maryam ga Safira. Mm. To ina gaida da ina ina gaida masu saurare ga baki daya. Yawwa barka dai. To kaji muna magana akan cin bashi fa. Eh, ta ta ta ta ta ta ce to wai mutum ma me zai dinga cewa ne in za a ci bashin nan mai ne ake cewa <laughs> haka ne eh janyo kanmu saboda tsarin yadda al'umma take tafiya yanzu musamman a kasashenmu na afirka shine mun mayar da bashin ya zame mana kamar tsari ne na rayuwa mm. mutum zai ci bashin yana ganin shi a wajensa ba komai bane ba mu da plan ba mu da tsarin yadda muke tafiyar da gida a tsari na gaskiya yadda ka san idan ka haifi ɗa bayan ka ya tashi ya yi rarrafe kokarin ka kullum shine ka je ka sa shi makarantar firamare in ya gama shekara shidan nan kokarin ka shine ya za ya shiga sakandare in ya gama ko ka nema masa jari ka koya mai sana'a ya je fara yi a kasuwa ko kuma wata sana'a da zai dinga yi ko kuma ka nema masa aikin gwamnati ko kuma ije babban makaranta eh. amma kuma a tsari na gidanka baka da wani tsari na nawa ne ike shigo maka a sati nawa ne kai kuma kake kashewa mutum ne albashinsa bai fi dubu arba'in ba amma sai ya dora wa kansa hidima ta dubu tamanin ko ta dubu ɗari hmm. kako dole ƙarshen wata in yi ije ya dinga cin bashi hmm. ko kuma mutum ne yana da aure ya san ba gidansa ba ne gidan haya ne akalla a shekara zai biya kamar naira dubu hamsin ko dubu ɗari kuɗin haya hmm. amma sai ya yi wata goma sha ɗaya kai wata goma sha biyun su cika shekara guda ta cika masu gida su zo suna tambaya ina kuɗin haya bai da ko kwandala mai hmm. gida ice to in bai kawo masa kuɗin shi ba dole zai kore shi daga gidan don isa wani kaga dole ka ga mutum ya fita da gudu neman bashi hmm. ko kuma mutum ne yana gani matarsa ta yi ciki tana ɗaukan ciki za ta gaya mai mai gida na yi ciki in ma ba ta gaya masa ba saboda kunya dan bahaushe yana nan yana nan zai ga cikin nan yana girma wata hudu wata biyar wata shida wata bakwai wata takwas kai mm. kanka ka ji lissafin nawa ka gaji mm. gobe jibi gata mm. sai ta kai wata tara wata ma sai ta haihu satin da aka haihu sai ga yana fita yana gurin abokanansa wallahi mata ta ce ta yi ragon suna nake so ko baji ko kuma maula to dan me mu al'ummar mu bara mu zauna mu dinga tsari ba hmm. tsarin nan fa musulunci ya koya mana bashi idan zaka karba bashin ko karban bashin zaka yi sai da Allah ya saukar da aya guda wadda ta fi kowace aya tsaho a cikin alkur'ani hmm. ya koya mana yadda in ma zaka karbi bashin sai an yi a rubuce an rubuta ni wane na karɓi bashi a gurin wane zan biya shi lokaci kaza hmm. Allah da ya tace bayani yace ba wai ku bi za ku yi ba sai kun nemo shaidu guda biyu sun rattaba hannu sun ce eh suna nan akai a gaban sa akai hmm. amma yanzu ba haka ake ba mutum kawai in ya tashi da safe ba ruwansa ya tafi nan ya karɓo bashi ya tafi nan ya karɓo bashi ya je ce ya karɓo bashi sai mutum ya faɗi ya mutu sai kaga an zo ana cewa wane na bin shi bashi wane na bin shi bashi dan kuɗin da yake da shi ya tanada ko hmm. kuma gidansa da yake da shi in an sayar ba zai iya biya masa bashi ba hmm. idan ma'aikacin gwamnati ne nan ne ma abin ya fi samun matsala kana ɗaukar albashi naira dubu hamsin misali a ƙarshen wata amma mutane za su dinga zuwa suna kawo maka bashi na takalma bashi na atamfa bashi na buhun shinkafa wai abin haushi sai mutum a kawo masa misali buhun shinkafa karamin buhu dubu goma idan ya siya bashi sai ya zagaya ije kantin kusa da gidansa ya ce ga buhun shinkafa yar gwamnati dubu goma ba na abin da ya samu wani ya dau dubu biyar ya bashi wani ya dau dubu shida ya bashi wanda zai bashi ma da daraja kenan ka auna ka gani ka abu bashi dubu goma kai kuma ka zo ka sai da shi dubu biyar mm. saboda shi abin da yake bukata kawai bukatarsa ta wannan lokacin idiyata mm. in ya so idan an dau albashi sai ya je ya ciro dubu goma nan dole ya kai wa mutumin nan in mm. ba ka su zo su dinga rigima a ƙarshe sai ka ga ɗin albashin ka dubu hamsin ne saboda kana karɓar bashin kaya ka je ka karya kudin ka siyar karshen da a karshe in albashin ka same shi bayan ka biya bashi da kare za ka tashi da naira dubu uku ko dubu biyar. wannan shine halin da muke ciki eh, to ya kamata a ce mutum a gidansa yana tsarawa ba laifi ba ne ka samu takarda littafi ka dinga rubutawa ko ka yi abin da wasu suke yin dabara idan albashi ka ɗauka duk wata ka zauna kai da matarka ku lissafi in ma kana jin tsoro kar a ce matarka tafi karfin ka shiga daki kai kadai samu envelope raba wannan danyen shinkafa sasha envelope ka ninke ka ajiye wannan kudin man gida sasha envelope ka ajiye lissafin kudin makarantar yara da kullun zan dinga ba su naira 200 biyu ɗari biyu to ɗari biyu sau ka ninka shi ka sa a cikin envelope ka ajiye sai kuma me ka duba ka ga menene a gidanka bukatar ka ta kusa mm. wadda ta fi wadda kake bukata lalle lalle lalle bukatar ce ta rayuwa mm. duk ka yi lissafi ka ajiye mm. ka ajiye sai ka dinga ɗaukan kuɗin ka kai da kanka ka ga ba da bashi ka tsara komai kuma idan yana da kyau eh. jama'a ba wai karamin ma'aikaci ba ba ba ba dan kasuwa ba ba ba wanda yake da sana'a ba ka dinga dan ajiye wani abu a asusu ko yaya ne saboda karka tashi wata ran baka da lafiya a gidanka baka wuta kane ma ba ka tashi ba wani bai da lafiya a gidanka ko kai baka da lafiya iyalinka ka basu da to Ahmad Abubakar ai ya zaka ji eh, eh, ya hakuri ban katse ka ba mala Ahmad zaka ji ai kuma ai mukan ce ai Allah ne zai kawo ai bakin da Allah ya tsaka ai bai hana shi abinci <laughs> wannan wannan tabbas shine misali tunanin yadda mutane suke yi amma shi ilimin tauhidi ba haka yake ba ilimin tauhidi abin da ya nuna mana lallai ubangiji shi ne yake biyan bukata kowa ubangiji shi yake ba mu abinci ubangiji shi yake ba mu lafiya amma ba za ka zauna a gidanka kawai ka ce eh za ka ji kako shi ba a'a sai ka fita ka nemo sai ka fita ka yi sana'a malam ba za ka taba zama a gidanka wai kana jiran abinci izo maka ba ƙarya kake musulunci ba ka yi koya mana ba sai ka fita kai sana'a kowane ne kai malami ne kai ko na addini ne ko ko a'a eh, a zaune kake kawai ko kuma shugaba ne dagaci ne sarki ko sarki ko wane ne babu wani dan adam da aka ce ba zai sana'a ba ko menene hmm. in fact duk tsarin duniya ya tafi akan ka je ke sana'a ka samu kudi ka biya wa kanka bukata hmm. ka biya wa iyalinka bukata amma kuskure ne mutane su zama na zauna gari banza sai dai a zauna ana jiran wani in ya zo a dinga daga masa hannu ka hmm. tashi ka je kana bibiyar shi ko maula ko kuma neman bashi bashin nan fa ba daidai ba ne in ka ga mutum ya ci bashi an ce daidai ne to wata matsala ce ta zo masa wanda ta fi karfinsa a lokacin duk yadda kake manajin kake tsari ba yadda za ka irin wannan dole sai ka je ka nemi bashi to shi ma sai a bi tsarin musulunci ko naira goma ko ashirin karanta a samu takarda a dinga rubutawa a dinga nuna wa iyali in ma baka son matarka ta sani mm. samu wani abokinka ka dinga gaya mai ni fa wani na bi na bashi ga mm. takardar da na rubuta saboda ko ta Allah za ta kasance mm. da Allah ku je ku tsaya a biya mun mm. kar ka zo ka mutu kan ka da nauyi musulunci ba abin da ya tsara cewa in ka mutu ba za a kai ka abin ne ka ba sai an bincika an ji wa yake mun ka bashi an biya haka musulunci ya koya mana to dan me mutane za ku dinga wasa da bashi bayan ah, Allah yawa Ahmad eh malaman ajiya ko karan nan taka ta bayani sai Allah ya kai mu mako mai zuwa saboda in baka manta ba mu gama tattaunawar mu ta matasa ba wanda sun kwararo su ma bayani tiryan tiryan kai ma haka zaka kwararo naka bayani wani mako nagode sosai muna godiya nagode mm-hmm. yawa masha Allah to eh. <laughs> mun gode mun gode kwarai Allah ya taimaka amin amin to kun faji eh. mala ahmad ya dauko bayani ma ne ce dan me ai mm. mala eh, usman akwai Makoni mm. wani eh, magana it's eh, karin magana da larabci eh, trust in god Mm. chayo kamal mm, ka daura raƙuminka sannan sai ka koma imani Allah ya ba ka ce ka kwanta wai mm. Allah ya ce tashin muke ka eh, kai komai ka nema ma kanka sauki kai ma ai wata mata ce mai hikimar mm-hmm. magana na mm-hmm. ce mata kin san Bahaushe yana cewa wai randa na daka Allah ke bata ruwa sai ta ce <laughs> eh amma za a iya a kawo ruwan koma daga tulun da za a juye a cikin randan sai tulun ya kubce sai ya fasa tukunya har ta ɗakin to <laughs> Allah da ya sauke amin amin amin to mm-hmm. ai haka yake eh, komai na son tsari eh, kam dole daga nan za mu dace dakata saboda kusan lokaci baya jira ah, amma kuma kar a manta gobe iwar haka yan Allah ya so kuma za mu sake dawowa karfe hudu da rabi a agogon Najeriya kenan Nijar kamar da Chadi don yin wani sabon shirin na yau da gobe yau wato Safinatu mun tsaya a nan wannan sakonin na gaba za su samu shiga ba. Eh, gaskiya kan. <laughs> To haka yake to yanzu duka duka a madadin. Maryam Bashir Bagaji, safinatu ta sada Sodangi. to da kuma daniel brown wanda shine ya jagoranci shirin kamar yadda aka ji shi da ma injiniyan mu yau greg sai ibrahim jarmai wanda ya hada mu da ku kai tsaye ta shafin facebook da twitter da ake sauraron mu kuma ake kallon mu to ni usman ahmad kabara daga nan sashen hausa na murya amurka ke cewa allah ya kai mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe mu lafiya yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma tasa yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba ina mawaka yau ban ba yan siyasa kuma kun ci gaba maza da mata yau sai ku